daga Maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi sharhin usulis sunna na imama ahmad sharhin shakrabe a wannan garaji ta alisa mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi wanda yake yana daga cikin darasin da ake gabatar da shi ga malaman gundumomin jihar maradi kuma wannan darasin namu shine darasi na takwas to kuma yau mun zo ga inda shakarabi zai kawo as'ila game da darasin ya ce as'ilatu darasi tambayoyin da suka shahe abinda aka karanta cikin darasi a baya zai fara da tambayar farko kusan nan mun kare magana wato nasoshi game da tambayoyin kabari da azabar kabari wanda muna magana cewa idan mutum na musun ganin cewa kabari ya yi kaɗan da a ce mala'iku sun shiga ciki sai ya tunanin yadda Allah wakala mala'ika har cikin mahaifan mace macen nan ta 'yan adam ko ta dabbobi ta 'yan adam mala'ikan sai ya amma umarce shi ya yi rubutun ajalin mutum da arzikin mutum da komin shi da dan wuta ne ko da aljanna ya girman mahaifa yake da girman kabari saboda haka idan Allah ya faɗa annabi ya faɗa kawai mi kauya shine cin nasara kawai shine tsira malam ya ce a su'al al'awwal tambaya ta farko shine assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ya muku sallama ya ce ga tambaya wanda zai iya cewa atharun an ibn sirina atharun an ibn sirina wa ayyuba sakatiyani rahimahumullahu fil ibtiadi an ahli bida'i wa adam sima'i hatta qira'atul yace wani zai iya tambaye ku yace wannan asar da ya zo daga Muhammad dan Sirina da a Ayyuba yani daga cikin magabata Allah ya ji kansu cikin anisanci yan bida'a asar din ya zo akan anisanci dan bida'a kai nesa da shi kai ya sakan maka cutar shi ya kwanta minanka ka ɗauki irin cuta ta yi ta bida'a wa da misma'i da rashin sauraron ɗan bida'a hatta kira qur'ani ko da kur'ani ne zai karanta ma kar ka saurare shi minhum daga yan bida'a to wani zai tambaya ce kai fata nazala hazi hila atharu ala ashrati ashrati ahli bida'i wal hizbiyina wannan athar yaya za su yi hukunci game da yan bida'a kasitoci na karatun yan bida'a da 'yan tawaye falatu su mau ashiridatuhum su ba a sauraron kenan kastocinsu ko wani zai maka wannan tambaya ya ce aljawabu to ga amsa ta tahziru ma jaa ibn sirina wa ayyuba faqat wannan tsawatarwa da tsoratarwa game da sauraron dan bid'a ko kusa da shi dan kai ya ja ka ga bid'a tai ba daga ibn sirin da ayyuba sakatayani ne kadai suka zo ba ja'a min allahi wa min rasulihi wa min sahaba wa min tabi'ina wa immatul islami yace wannan bayani ya zo daga ibn sirina ya zo daga manzan ya daga Allah ya zo daga manzan Allah ya zo daga sahabbai ya zo daga tabi'ai ya zo daga a'imma na musulunci wa yanbaghi lid-da'ifi ya kamata ga duk wanda ya zan ya san yana da rauni Allah ya arri da nafsahu lilfitani kai ya geta kan shi ga fitina da ka saurari dan bid'a kai hin bakin shi na iya sa ya ja ka ka fada cikin bid'a shi wa an yan abi nafsihi an ahli bida'i ya nesa da kan shi daga yan bid'a to wannan ta kare sai a su'ali sani tambaya ta biyu ko da ta ka faru hal yuqalu shin a iya cewa inna ahla sunnati wal jama'ati lam yakhtalifu fi usulil aqidati abadan a iya cewa ahli sunna wal jama'a ba a taba samun sun yi sabani cikin usulin akida ba har abada kwata kwata aljawab malai ce wani muka tambaya ga amsa na kulu sai mu bashi amsa da cewa as-sahaba makhtalaf su dai sahabbai ba su yi sabani akan akida ba amma ahli sunnati wal jama'ati famin afadili su wanda suka biyo baya ahli sunna wal jama'a da suka biyo baya da ba sahabbai ba to an samu daga manyan malaman su man waka fi ba'd ikhtilafati albasida an samu wanda sun hada cikin sabani mai hwadi allati la tu'assiru alal manhaj sabanin da ba zai yi wani tasiri ba na kawo cikas ga manhajin ahlus sunna wal jama'a to kamar kaka sabanin yake yace musulu kamar sabanin cewa al-islam wal iman shay'un wahidin aw huma shay'an mutaghayyirani cewa shi musulunci da imani shin abu guda ne koko su abubuwa ne guda biyu masu bambanci tsakanin su wa kullun lahu mustanadahu mala yace kuma da suka yi sabanin nan kowane yana da madogara tai amma wasawabu abin da ke daidai annal islama wal imana shay'ani mutagayara ne musulunci da imani abubuwa ne guda biyu da suka sha bamban bal islamu في حديث كما Jibril حديث bihi يراد a zahira shi musulunci kamar yadda yake cikin hadisin jibril ana nihi da shi ayyuka na bayyane wal imanu al'amalu albatina shi kuma imani ayyukan da ke ciki cikin zuciya kun gane ko taba da haka kenan sun sha bambam yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hadi ya bambanta su to haka suke da bambanci al-islam an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi musulunci shine ka tabbatar da ba abun bauta sai Allah kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine manzan Allah wa tuqimus salata ka tsaya da sallah ka ga tsaye da sallah sai an ganka kana yi ko wato zaka ta ka bada zakka abu ne wanda za a ganin kana yi wata suma ramadana kai azumin ramadana abu ne wanda za ka yi bayyana tare da kowa wata hujjar bai ta kajiyan ta dakin Allah abu ne wanda yake na bayyane aiki ne za a ganin ka kayi in ta data ila zalika sabila in ka sami ikon hanyar zuwa dakin ka abadan kun ga wanga ayyuka ne na bayyane al imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya zuwa ƙarshe shi kuma wannan imani da Allah gaskata Allah cewa akwai Allah kuma ya sufantu da sufofin kamala mai ji ne mai gani ne mai ilimi ne mai karhi ne shina da hannu shina da kawa duk abin da ya sufanta kanshi da shi kuma zan shi sufanta shi da shi kun gane ko shi ke halittawa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzitawa wa mala'ikatihi da imani da mala'ikun shi wa kutubihi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi wannan kaga abu ne wanda cikin zuciyar kai aiki ne na ciki kun gane ko to shi ne ka ce kenan wannan shi ne bambancin wannan hadisi takarijin shi ya gabata ba sai malam ya ce mutu to ga ka'ida da malamai ke ajiyewa a nan wadda in mun cikin al'imana na ibnu taimiya za mu ga haka fa in ijtama'a iftaraka wa zaftaraka ijtama'a da musulunci da imani in suka game lokaci guda ambatan su ya game lokaci guda to lokacin sun rabu sadda kuma suka rabu aka ambaci ɗaya ba ambaci ɗaya ba to sun gami sar duk aka ambaci hukunci game da musulmi aka ce wal musulmina to shikenan ana nayan han ne sun shigo ciki ko aka ce wal mumini ana nayan han musulmi sun shigo ciki kun gane ko amma sar da aka game su wuri ɗaya aka ce wal musulmina wal muminina misali to a lokacin to sun rabu musulmi su ne masu darajar da bata kai imani ba muminai su ne ke da darajar da ta kai ga imani kun gane ko to wannan shine abinda malamai suka aje na ka'ida yan sun game to sun rabu ma ambace su lokaci guda sun rabu kowane ya tsaya bisa ga ma'anar shi in kawo ambaci lafazi guda ba zo da gudan ba to sun game lokacin guda kowane yana ciki kina an ce musulmi to lokacin musulmi ake nihi da mumunan da wanda ba su kai ga mumunan ba ma duk gudun kulali ake nihi sadda aka faɗe su daban-daban tare lokaci guda to kowane an ambace shi ne daban da matsayin shi kun gane wannan wurin yi gaba wanda ya ce la fatu min hadha nahawi sabani ta wannan huskar wahi la duru wannan bai cutarwa insha Allah sai a su'alu salisu sai tambaya ta uku in ta faru cewa hal yi fuhamu min kalamil imami ahmada fi tabdi'i alwaqifi fil qur'ani annahu la yaqbilu min ahadin fil fitani alkalama almujmala hatta yumayyiza qawlahu wa yubayyinahu shin a iya fahimta daga maganar imam ahmad wajen bid'antar da wanda ya yi tawakkufi game da qur'ani kenan a iya fahimta cewa lalle shi bai karban magana wani a lokacin fitina bai karban magana daga wani dunkulalla sai ya mayyaze manufar shi an sani sai ya yi bayani sannan ya karba aljawab kun san shi imam ahmad ai mun karanta baya ko idan ka tawakkufi ka ce qur'ani magana Allah ne amma baka ce ba halitta bane ka tsaya nan ko ka ce a kai ba ka iya cewa halitta ne ba ka iya cewa ba halitta bane tawakkufi kenan to shi wurin shi kai ka zannan bida to shi ne aka ce to shi kenan za a fahimta wannan magana da gare ciya sai mutum ya rarrabe magana ce mujum in mutum yi ta haka nan dunkulalla ce sai malai ya ce aljawab wanda ya ce maka ka ka bashi amsa da cewa wallahi haza laysa min al-kalami al-mujmal wannan ba magana ce dunkulalla ba bayyana take kawai ya kiyaye ce qur'ani ba halitta bane ko kun gane ko haza min kalamil wadi wannan yana daga cikin magana ta bayyane min al-kalami al-wadi yana daga magana bayyananniya karara fil ati game da bid'a lima ya tawakkaf mala ya ce to don me zai yin tawakkufin in ba wata manufa gare shi ba hada kalamin bayyana aw shaka wadin ya yi kusa ya zan karara ko ka ce aw shakka ko kwankwanto kake zaton zai yi ah? wadin wannan zance bayanin yake na'am awala ce tuwa ga magana ka ji amsa da za ka bada ce lakin kana su'ali ce sai dai ita tambayar wannan cewa ahmad badda fi haza, ahmad na bid'antar da mutum in yi haka to abinda za a ce halin no badde wa amsal haula'i mu ma yau muna iya bid'antar da irin wa'anga to kaji inda tambaya take bada ce sai mu ce na'am eh nubadde wa amsal haula'i duk misalin irin wa'an gama mu iya bid'antar da su duk wanda ya tawakkufi yau ma idza tawaqqafa idan yayi tawakkufi kala yace alqur'anu makhluqun au ghairu makhluqin yace qur'ani halitta ne shin koko ba halitta bane tawakkafa sai ya tawakkufi nubaddi'uhu aw la baddi'u shi mu bid'antar da shi ko ba zan bid'antar da shi malai nubaddi'uhu nu baddi'u bid'antar da shi zami yi haka bid'antar da shi zami da ya yi tawakkufi ya ce qur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne sai ya tawakkufi ya kici ya halitta ne ya kici ya ba halitta ba ne to duk da an da shi zami ta tawaqqafa wa qala la adari alqur'anu makalukun au gairu makalukun qur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne idan ya ce bai sani ba ba zai ba da amsa ba nan mubtadi'un kawai dan bid'a ne lakin aljahilu amma wanda ajahili la yubadda'u shi ba za a bid'antar da shi ba takwas hatta ya alama fa ya bal haqqa sai in ya sani ya ki gaskiya sai bayan ya sani in ya ki gaskiya sai ya bid'antar da shi ko nan sai ka ce hatta yu alama sai an sanar da shi fa ya aba al haqqa sai ya ki gaskiya in an sanar da shi ya ki gaskiya to shi kenan sai ya bid'antar da shi muna ganewa malai ce al'ana hazihi al mawazin a yanzu an kirkiro wasu sikilan au na wani shiri na rushe salfiya wasu mawazin yani kalkala ta wani salo na narke addinin musulunci na narke wato manhaji na salfiya salon kama kaka ya ce alwahidi inda hu asharatul bidai za ka samu mutum ɗai malami ya tattara bidu'o'i gomomi na bidu'o'i ya tattara in laraba suka ce haka suna nihin abun da yawa ne sai su yi amfani da lafazin asharat gumumi alkubra kuma bid'o'in manya in an alkubra mahiya girma ma wahum ya kununa amma su mabiya irin wa'annan malaman sai ka ji suna cewa imamin mujaddid malami ne imamu ne wanda ya kai mujaddid kenan mai sabanta addini lokacin shi mala ya ce ma fi aka tsara alal islam min haula ila asnaf kenan me ya kai hadarin ma fi aka tsari alal islam min haula ila zina allazina mi unal islama wa yumi'una al-salfiya me ya kai hadarin irin wa'anga mutanen a cikin musulunci irin wanga nau'in mutanen wa'anda ke narke musulunci ke narke salfiya duk manhaji na musulunci manhaji na salfiya suna kokarin narke shi da dubaru har sai an kai ba ma masu manhajin salfiya sai irin wa'annan wa'anda ba salfiya suke bi ba ana musu kirarin shehi ne mujaddadi ne wa iza hafa ahadun min ahli sunnati la yurahimunahu sadda duk wani ɗaya daga cikin ahli sunna ya samu wani kuskure ba za su mai rangwame ba ba za su ce Allah ya ji kanshi ba Allah ya himai ba da gangan yayi ba wa iza waqa ahlul bid'i fil bid'i amma in dan bid'a ya fada cikin bid'a shi al-kubra al-azaim al-mawlika ya fada cikin nau'ukan bid'a manya manyan bid'a mai halakarwa mata durra amma sai a gaba ta cutarwa shi tashi dan bid'a duk girman bid'a da za a yi bi shi bai cutar ba shi ba a damu ba shi yana nan shehi ne mujaddadi ne amma kai ahli sunna an kai dan kuskure dai shikenan sai a ma ca ko mu na haka nan ne ba wani duk sai ya caɓi rigya shi dai irin ɓannar da yake ga ba kurin kowa ba damu ba yana nan matsayin shi malami ne kuma imam wanda za a sa gaba a koyi da shi amma mai kira zuwa gaskiya kaɗan ya samu ɗan tuntuɓan baki ɗan kuskure ko na fahimta kawai sai ga an yi wuce neman ake zubar da mutuncin shi wannan ba wani abu ne musuluncin ne ake son a kashe di ya zan wanda ke imama na gaske mai karantar da gaskiya sai ake son a zubar da mutuncin shi musuluncin ne ake son kai samu kima kai samu ci gaba a zubar da mutuncin wa'anda ke da kwaljinin da ke kawo ci gaba ga musulunci in ba haka mai amfani dar mai gindi ga katon dan bida mai kira zuwa ga banna sai a zo ana neman yace mutunci ga mai kira zuwa ga gaskiya in ba wata manufa da kai ba bala yace haza min al-bila'i al-azimi wannan yana daga cikin bala'i mai girma allazi zala bi shababil ummati fi hadal asri yana daga cikin bala'i mai girma da ya sabka ga matasa na wagga al'umma ta musulunci cikin wanga zamanin su liƙe ma malami na banza kuma su yi ta kariye shi su shirya ƙa'idodi na kariya tai da ya ci mutunci ga malamai na gaskiya haza talbis wannan rikitar da kwakwalwar mutane ne wa hazihi hiyalu tuda manahijun li himayati ahlul bidai wa kutubihim an shirya dubaru ne an aza su matsayin manhaji manhaji ka'idodi dan kariya ta yan bid'a da kariyar littattafansu domin a kare dan bid'a a kare littattafan ne misal manhajul mawazanat misalin wato manhaji na mawazanat ya adibi irin aikin da yayi muna na kirki mawazanat akwai yanda ake aiki da shi malamin da ke karantar da addini na gaskiya da aka yarda da shi mahi yawan galibin da'awa ta yi alheri ya kira mutane gare to in ya samu talababiya dan talababiya ɗaya rana ko dan wani abu kaɗan da bai wuce a kirge ba na talababiya shi to shi kenan sai a auna alherin da ya wayi ta gare shi to ba za a kama shi da wannan kurakurai ba to na nema wazana take aiki ba wai a zo a ce wai yan bid'a katta kattan yan bida'a masu kokarin bata addini sai a ce wai a dibi wasu alheran da suka yi mana yace wannan manhajin khadirin yudammir al-islama usulahu wa furu'ahu yace wannan wani manhaji ne wata hanya ce mai hadarin gaske mai rosar da musulunci mai rosar da usulin musulunci da furu'udin musulunci rafin musulunci ta rosar da gindin iccen na musulunci ta rosar da rafinsa a wayi gari shi kenan babu sai suna sai dai a ce musuluncin kuke amma ba ba shine hakika kuke ba ku dibi shekarun da suka gabata gabanin Allah ya tada mu wasu malamai su kira mu zuwa ga addinin nan har mu zo muna karanta shi haka akwai sunan musulunci a cikin kasashen mu amma haka yake kamar da muke karanta yanzu ba haka yake a lokacin suna ne kawai thumma huwa awghala ma yakuna fil irja'i sannan wannan hadarin har ya halakarwa ya da abin da zai kasancewa cikin masu aqidar murja'a yan ganin in dai ka ce ka yarda da musulunci duk bannar da za ka yi ta kai ta yi fatu da ulƙawa'idu sai gaya ana aza wasu ƙa'idodi wal usulu da wasu usulu li himayatil bida'i wa ahliha dan kare yan bida'a da ma'abutanta wata shanna gara da shirya kai hari shirya rokoki kawai dan kai hari ala ahli sunnati bil batili a kai hari bisa ga malaman sunna ta hanyar ƙarya ce suna matsawa suna tsanani suna kahirta mutane suna kaza kuna fahimtar darasin ga da kyau saboda haka idan ka ga wani littafi da wani mutum ya yi yana raddi ga shakarabi game da yadda shakarabi ya bi littattafan sai da kutub ya tattara duk kurakuran da ya yi da inda ya zaki sahabbai da inda bai yarda da aƙida ahli sunna wal jama'a da inda ya tahi akan wahdatul wujud to da dalilin irin wannan akwai wa'anda wa wanda yi littafi ya bi abin ya yi ta sanya nuna ma shi shakarabi in ma shi ne ba san daidai ba sai kai mamaki in ba ka karanta yaban da malamai na gaskiya suka ma biyu ba sai ka ɗauka cewa eh to biyu yana da laifi sai ma a hana ka sauraron shi sai ma a karanta littafin shi saboda haka to haka ko nan ga yi ma haka nan wannan akwai to in kuna so ku je ku ribi fi zilalul qur'an na sayyid kutub a cikin tafsirin qul huwallahu ahad nan za ya nuna maka aqida shi ta eh, wahdatul wujud ciya komi Allah ne nan cikin wannan sura saboda haka malamai sun haɗu na duniya sun yi kasa kasa game da littattafan sai da kutub kurakuran da ke ciki malamai sun yi littattafai kai kuma sun yi karatu ga kasa kasa a kai nasir dini albani bin baz so salo bin fauzan duka malaman nan suka tattaro aka yi kastoci kuma an yi rubuce-rubuce akan kurakuran da ke cikin littafin shi daga ciki za ka samu akwai sufanci na nuna duniya ita komi Allah ne daga ciki akwai rafidanci na zagin sahabbai daga ciki babu wata aƙida kamar da makaranta baya babu wata aƙida magunya a cikin wannan tahiyar addini face wato shi sai da kutub kusan kamar ya zan jagora gare ta face yana tarewa da wannan mutanen cikin wannan aƙida khawarijanci ne mu'tazilanci ne asha'iranci ne dukkan su wanda makaranta din sai a su'alin rabi' tambaya ta hudu mahiyar kutubin lati sahuna ɗalibar ilimi wanda littattafai ne wa'anda ma'abutansa ke nasiha ga ɗalibin ilimi ke ƙoƙarin tsamo shi daga cikin hallaka na tinaqiha fi mas'alatul qada'i wal qadar domin mutum ya rungume su game da mas'alar ta shahi magana ƙaddara mun gane ko babe na ƙaddara. wani littafai mutum zai runguma wa'anda ma'abutansu su nasihanci ɗalibin ilimi game da abin da ya shahi kaddara ya gane ta ƙarara ya gane wannan matsala aljawab mala ya ce ga amsa an maka tambaya kutuba shekul islam ibn taymiya littattafan shekul islam ibn taymiya minha kitab al kadari daga cikinsu akwai littafin shi da yayi risala tana nan ana ce mata al li ibn taymiya ta ibn taymiya ce wa alil na ibn qayyim ibn qayyim wa kitab al-qadari li abi dauda da kitab na cikin sunan abi dauda kitab al-qadari na cikin sunan abi dauda ka karanta shi wa tahawiya da littahi na aqida tahawiya wal wasitiya da aqidatul wasitiya ta ibn taymiya wa ila akhirih ya zuwa karshen shi wa kenan wa indakum al-bukhari yace kuma ga hannunku akwai littafin sahih al-bukhari kitab al-qadari yana da kitab al-qadari ciki shi ma ku karanta shi wa musulmin hakanan musulmin kuna da shi a ku shi ma ku dibi cikin sahihu na kitab al-qadari yace wa min kalamus salafi ma zakarna zakarna ku kuma ku kakkaranci maganganun magabata cikin abin da muka ambata muku cikin wannan littafi wanda duk ya karanta wannan zai fahimci menene ake nihi da kaddara eh, tambaya ta تنبيه hal kalamu كلام zatiyatun ذاتية am zatiyatun wa وقولية shin ita magana ta Allah sufa ce ta zatin shi kadai ko ko da wannan sufa ce ta zatin shi kuma a ce sufa ce ta kauliya ta faɗa har arjawa ba amsa gata wani tambaye ka sai ka ce mishi zatiyatun wa kauliyatun sufa ce zatiya kuma sufa ce kauliya Allah yana magana huwa ya takallama mata sha'a wa ma sha'a zatiyatun wa kauliyatun Allah na magana sadda ya so da duk lokacin da da kuma abin da ya so sufa ce tashi ta zatin shi sannan kuma sufa ce ta ƙauliya shi ta faɗa shi yana iya yin magana sadadi ya so ya kulu halil kalam sifatin zatiyatin fakat mutum zai ce shin magana sufa ce ta zati kadai alkalam sifatin zatiyatin huwa qaulul ash'ariyya alkalam indahum huwa al-ma'ana al-qa'ima bizati kenan dan bid'a shi ke tsayawa akan cewa magana ta Allah su ce ta zatin shi kadai yace alkalamu sifatun zatiyyatin kurum yace huwa qaul ashariya wannan ash'ara suka yi akan haka ce alkalamu indahum huwa ma'ana zati shi shine ma'ana da ta eh, rataye da zatin Allah kawai min gairi harfin wa sautin ba harafi ba sauti fakat su bakin shi kenan ya yaquluna alkalamu sifatun zatiyyatin lakin yatakallamu la kenan ce magana sufa ce ta zatin Allah sai dai shin yana magana a ba shi magana a ga wannan akida ce mai gunya. sai ba ce ahli sunnati yaqulun su ko ahli sunna abinda suke cewa al kalamu sifatun zatiyatun ya qatadir biha al kalami wa yatakallamu mata sha'a wa idza sha'a ila ayi darajatin kenan magana sifa ce ta Allah a zatin shi kuma yana da iko da ita bisa ga yayi magana yana yin magana sadda duk ya so yayi magana kuma a lokacin da diya su zuwa ga kowace irin daraja ta magana Allah ta'ala ya ce kullau kana al-baharu midadan li kalimati rabbi lanafida al-baharu kabla an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mithlihi madada ce musu da tekun duniya kaf za a maida ta ruwan tawada don rubuta kalmomin ubangiji na da tekun ta kare kaf gabanin kalmomin ubangiji na su kare ko da za a zo da tekun wadda ta kai yawan misalin wannan ta zanta wada ita ma suratul kafi aya wato ta 109 to ai mun san a suratul qumana ma Allah ya nuna ko da za a zo da teku bakwai misalin wannan tekun duniya bakwai a zo da wata bakwan misalin rubin tekun duniya bakwai kuma a ƙara kawo wata bakwan misalin ta kawar imam ahmad ibn hanbalin rahimahullahu fil qadari faɗa imam ahmad cikin game da kaddara da ya ce wa Allah yi kasima ahadan wa Allah yi nazirahu kar ya yi kusuma da wani kar ya yi munazara kar ya yi muƙabala da wani wala ya ta'allama jidala kar ma ya koyi ilimin jayayya min tillabil ilimi a sigar game da abin da ya shahi ɗaliban ilimi wato wanda suke matasa a ilimi ƙanana a ilimi mun gane ko to cikinsu ya ce an samu min tillabil ilmi a sigar daga cikin ɗaliban ilimi wanda yake matasa suke a ilimi akwai manya zahabu yunaziru fil qadri ar-rawafida akwai mai ta wurin rafidawan shi'a yana yin jayayya da su yana makabarar da su game da kaddara wanda yake ilimin su bai na ba matashi ne shi cikin ilimi ilimi ne bai na ba amma kuma sai ta yana makabala kaji dan karambani dan jawo fitina ko ya je yana jayayya eh, da rawafi da fil kadari mal jahmiyati ko ya sami dan jahmiya yana mukabala da shi mal mu'tazila ko ya sami dan mu'tazila yana munazara yanaziruhum fil qadari yana munazara da su yana mukabala da su game da kaddara yanaziruhum fi hadhihi al qadaya yace yi jayayya da su a wannan mas'aloli sai malayin nasihanci dalibin ilimi irin yace la ta'arrid nafsaka li shubahati wad diya kakka gitta kanka ga shubuhohin da za su hallaka ka su ja ka ku haɗa rami tare ka zo to zartar da rayuwarka lakin al'alimu sai dai shi malamin ilimi almutamakkinu wanda yana da imkani yana da iyawa a ilimin shi ilimin ya nuna allazi ya arifu annahu yanfa'u bi hadhihi almunazara wanda ya san cewa yin munazarar da shi ta anwanar da musulunci da musulmi imma yansuru ahlus sunnati in ma dai ya taimaki ahal sunna wa ya kama ahalin batili ya rusar da yan bida'a wa in ma an yi hadiyallahu hadha allazi naziru in ma dai Allah ya amfani wanga mutum da zai munazara da shi ta hanyar bayanin da zai mai idza kana taliba hudan yubayyana lahu idan ya zama mai neman shari'a ne sai ya mai bayani to shi ke iya yin haka amma kai kawai wanda baka nana ba a ilimi <coughs> yace ce amma an tasagiru almiskinu adda'if amma kai bawan Allah matashi a ilimi ilimin ka bai nuna ba hmm. dan yankara bai nuna ba almiskin wanda baka da jari a wajen ilimi adda'if mai rauni baka da karhin makamai a wajen ilimi fala tujadil kar kai jayayya kar kai mujadala kar kai muqabala ruhama musulunci asiri kar a zo a kada ka a ce an kada ahli sunna fa ana akidu haza, ala bil ilmi malam yace ina karfafa wangazanci bisa ga daliban ilimi su hankali annaka la tujadil fi misl hadhihi al ghaliza kar kai jayayya kar kai makabala cikin misalan irin wanga bidoyi masu kabri yani umura allati ta'rifuha amma al'amurra wa'anda ka san su ƙananan al'amurra wa fi hududi daqatika suna cikin iyakokin da kake da iko kake da karhi kake da daqa wata kuna hadiman laha wanda ka iya warware matsalar min al umuril daga cikin al'amurra da aka sani yau da gobe la ba a wannan babu laihi abinda an riga an san shi yau da gobe ba sabani cikin shi mai yawa idan kana laysa gardul jidalu idan ya zan manhaj ba ta jayayya ba ce za kana laisal gardu aljidala ya zan manhaj ba dan jayayya ba wal galba ba dan rinja juna ba ba dan hamayin rinja juna ba wa inna mal qasdu al bayan wa tawdih manufa kawai neman bayani ne ake to anan babu wani abu ka je ka bayyana mutum ya gane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka malam ya tabbatar da tsarki ga Allah ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah godiya ta tabbata gare ka ina tabbatar da ba wani abin bauta sai dai kai ina neman gafararka ina tuba zuwa gare ka in gane ko to kenan kuma as'ila kuma nan suka tsani kuma sai nake ga as'ila sun ci mu <laughs> sun ci mu lokaci tunda sun ce minti talatin tunda wannan kasar eh, abin nan ya tashi sai al'imani bi shafa'at yawmal qiyama shi ma gaba yin wani saura mai yawa imani da ceto ranar gobe kiyama ceto ya kalkasu akwai ceto al'uzuma a hilin kiyama da za a game mutane wuri daya makamin mahamuda ce tanda duk annabawa za su ciya ba su suka cancanta ila ne muka tsaya yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a al imani bi shafa'ati yawm al qiyamati imani da ceto gobe kiyama wanda khawarij sun hwadi nan mu'tazilawa sun hwadi da duk wanda yayi muwafaka da su sun hwadi nan shi an hwanin karanta aqida ahlus sunna wal jama'a kai in an ce ahlus sunna wani dibi yake kawai gemi shi kadai ne sunna wani dibi yake dage wando shi kadai ne sunna wani ma sai ya ga saduwa da iyali kadai ne sunna wani haka dai haka dai wani ya ga rike hannu cikin sallah shi kadai ne sunna alhali ga wa inda sunna take nan wa'ancan ku ne cikin sunna su kadai ba su zama sunna sai an samu wannan ɗi ba daga cikin masu wannan akidin ba ka ganin wasu suna ɗage wandan kuma suna da gema kana yahuda ba ka ga mai gemi ba yanzu kiristocin da ke da kai gem ma za a ganin gare su manya manya to kenan dole a samu bambanci tsakanin geman ahli sunna da wanda ba ahli sunna ba menene bambancin su a akida nan ne za su bambantuwa in ba haka ba kawai geman ka da geman shi ba su da bambanci gemma ne adiyata na halitta yadda Allah ya halicci gemi ga mutum inda ya habba a bambanta akida ba to ceton nan kamar da na bayyana yana da nau'uka ceto mahi girma uzuma shine ceto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sadda za a game mutane wuri daya rana ta yi kusa da su wani hadisi ya nuna mil ɗaya ko mil biyu mil biyu kilo uku an dauka akan mil biyu kilo uku to ki tsawon kilo ta yi kilo uku rana tsakaninta da mutane to ya tabbata ilimin kimiyya tsakaninmu da rana mil miliyan tasa'in da tara amma ka dibi da take gasa mu da kwakwalwar mu da cikin mm, dubu biyu da goma a garin ya mai dan tsananin zahi da aka yi mutum ɗari biyar aka yi gawa dare guda amma kuma rana tana can mil miliyan tasa'in da tara in ka taka nan ƙasa ka toyi kuma tana can to ina ga ta dawo tsawon ta mil uku ko da ta mil ɗari ne ko da mil dubu ne ma ta dawo ai kaga abin kwarai ne bale a ce yan an dauki fasara wanda suka dauka an ce mil ba mil wanga na takin tahiya ba ma ne na tsawon metar a'a ana ce ma maciyin kwalli mil to an dauke shi shi ake nihi da wannan mil din to mil uku maciyin kwalli mil biyu maciyin kwalli bi kenan ko maciyin kwalli bi ko to maciyin kwalli bi an dasa wani bisa wani duk dan tsawon tsakanin su da abin na aikawa tsakanin kirkiya da bakani to dada zahin dada za mu kaddara shi ya wuce hankalinmu to kuma sai an yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to a lokacin mutane za su nemi a cece su ga Allah su kai koke wajen Adam ya ce ba shi iyawa sai ya ce ku tai wajen wani sai ta bai annaba har akai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ceton ceto uzuma yake ce shine yake ce makamin Mahmuda sannan akwai ceto bayan wato hakanan ceton da annaba za su yi banda wanda shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tarewa da su cikin irin shi salihai za su yi sadiqai za su mumanai za su eh, mala'iku za su nasu Allah ma karshe zai yi nashi to wannan ceto a aqida ahlus sunna wal jama'a yana daga cikin usulus sunna wanda baka yarda da shi ba kai ba ahlus sunna bane daga cikin abubuwan da ake zana nan duk wanda baka yarda da shi ba kai ba ahlus sunna bane ko kun gane kuma bambance bambancen dan sunna da dan bid'a wa'annan abubuwan ne in baka baka yi iman da su baka bambanta da wa'ancan ba wala yace alhamdulillahi wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu dukkan godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su tambata ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alayen shi da sahabban shi da duk wanda ya bi shirye shi qaral muallif yace imam ahmad yace rahimahullahu ta'ala yace min usuli ahli sunnati wal jama'ati yana daga cikin usulin ahli sunna wal jama'a gishikan da suka bambanta da yan bid'a ya ce daga cikin jerin da ya sai ce wal imani bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yin imani da cetan manzon Allah sallallahu alaihi da zai yi ga al'umma wa bi qaumin da cetan da zai yi ga wasu mutanen da yukhrajuna minan nari za a hitar da su daga wuta ba da ma bayan sun kone wasaru fahaman sun zangawai fa yi umaru bihim ila naharin ala babil jannati sa a yi umarni mala'iku su tare da su can ga wata korama bisa bakin aljanna kama ja a fil asari kamar yadda zo cikin hadisai a cikin sayyid bukhari da hadisan sun zo kai fa sha allahu za a yi haka irin yadda allah ya so wa kama sha allahu kuma kamar yadda allah ya so inna ma huwa al imani bihi wa tasdiqu bihi abinda kawai ake bukata zuwa gare ka kai ahli sunna yin imani da haka da gaskatawa kadai ba ruwan ka da ciya to ne za a yi to ya hawan ga abu zai ina abin da ya sha ma kai kai yanzu imani kada yake nema gari ka shi a ka aikin wanga ba kai ne za ka yin shi ba wa'anda za su aikin ne suka ba da labari a sharku fashafa'atu sabitatun linnabi alaihi salatu wasalam biyu ya ce waga magana ta imamu ahmad waga fakarak ta magana ceto ya ceto ceto tabbatacce ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mai wannan ceto wa ya fi arsati yawmul qiyama ceton zai faru a farfajiyar kiyama hina ma yashtaddu bin nasi alhaulu lokacin da wahala azaba dawainiya za ta kai mutane tsanani ta tsananta ga mutane wa yazhabuna ila adam su zabura zuwa ga annabi adam sun ga wutar gishin su sun ga azaba Adam bai karba ba thumma ila nuhin sannan zuwa ga annabi nuhu bai karba ba thumma ila ibrahima alaihi salatu wassalam sannan zuwa ga annabi ibrahima bai karba ba ce ina thumma ila musa yace ku ga musa aje ga annabi musa da cikin ulul azmi ne wa an gawa thumma ila isa sannan zuwa ga annabi isa kulluhum ya'taziru bi uzrin min al'azari al-ma'rufa dukkan su kowane sai ya kawo uzuri daga cikin uzurorin da an san su fil hadisi cikin hadisi sanannu ne thumma yantahi al-amru ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam sannan al'amari zai kare zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ya ce ana laha ni na cancance ta ni na cancance ta dama ni ke da ita wa yazhabu fa yakhirru sajidan tatal arshi tawilan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi ya fadi a karkashin a karkashin al'arshin Allah ya fadi ya sujida doguwa wa yahmudullaha bi mahamidin ya gode ma Allah da wasu kalmomi na godiya la ya arifu hal'ana a yanzu bai san su ba sai lokacin Allah zai cusa mai su wa ma yulhimuhu Allahu iyyaha hafi zalikal waqti abinda kawai yake a wannan lokacin ne take Allah zai sa mishi ilhamar su summa da lahu sannan bayan ya da doguwa ya yaba Allah sai a ce mishi irfa ra'asaka wasal tu'ta washfa tashfa dago kanka ya Muhammad roki abinda kake bukata yace ceton wanda zaka ceto za a an baka ceto wannan hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari cikin kitabut tauhidi babu kalamin rabbi azza wa jalla yawmal qiyamati ma anbiya wa ghairihim wannan babu a cikin musulmi kuma ya tabbata kitabul imani babu adana ahlul jannati manzilatan fiha a wannan babu sai malam shakrabi ya ci gaba da cewa walahu shafa'atun ukhra fi rafi darajati qaumin manzo Allah na da wasu nau'ukan ceton daban cikin neman ɗaga darajar wasu mutane istahaqqu darajatin duniya fil jannati wanda abinda suka cancanta wasu darajoji ne na ƙasa a cikin aljanna darajojin gajeru ne na ƙasa ba doguwar daraja ba ce suka samu to sai maza Allah ya ce ta ɗaga darajar muna jin wannan ko wa yashfa'u fihim manzo Allah ya nemi ceton su fa yarfa'uhumullahu Allah ya daga darajojin su wa fi qaumin kuma yana da wani nau'in ceton daban na wasu jama'a istahaqu dukhulan nari sun cancanci shiga wuta fa yashfa'u fihim ya nemi ceton su da yadkhuluna sai a cece su shi gina ba shi ceton su ba za su shiga wutar ba wa yashfa'u fi qaumin kuma ya ceci wasu jama'a wa'anda dakalu fin nari bizunubi sun riga sun shiga wuta da dalilin zunubai amma ba dalilin kafirci ba allati irtakabuha dalilin zunuban da suka aikata wal kaba'ir da kaba'irorin da suka aikata allati irtakabuha wanda suka aikata na zaman sa na duniya fa yashfa'u fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya nemi ceton su ga Allah wa yashfa'u fihim nabiyuna kuma annaba za su nemi ceton irin wa'annan mutanen su ma annaba ga mutanen su za su nemi ceton irin wa'annan mutanen. masu laihi wanda laihi ya kai su wuta ba kafirci ba wal mala'ikatu was salihuna mala'iku su ma za su nasu ceto salihai su ma za su nasu ceto hadhihi shafa'atun wa shafa'atun ukhra wannan ceto wannan shine ceton da aka ce manzo Allah zai da wasu cetutukan daban ya shariku hafi hal anbiya da nau'ukan sauran cetutukan su ne annaba za su tarewa da shi cikin su was siddiquna da siddiqai was salihuna wal mala'ika amma ceto uzuma shi kadai ke da shi kun gane ko yanzu kun gane bambancin ceto uzuma da sauran nau'ukan cetuka wane ne ceto uzuma kenan cikin maganar mutane da an ce cetan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka san yana da nau'uka akwai ceto uzuma ceton farko wanda har annabawan da su ciki da su cikin tawagan mutane wa'anda ya ceton za a rabu daga hilin kiyama kun gane ko to ceto uzuma wannan shine sai a ce manzo Allah Allah ya karrama shi da bashi ceto gobe kiyama kun gane ko to amma sauran nau'ukan ceto wa'anda annaba su ma za su yi su ne salihan bayi za su yi su mala'iku za su yi su mumunai duk za su yi su kowa gwargwadon irin abin da zai yi ceta wa hadisu shafa'ati wala ce hadisan da suka zo game da ceto cewa ceto ya tabbata annaba zai yi shi annaba za su yi shi kaza kaza kaza matawaturatun wa kasiratun jiddan sun kai haddin tawatiri kuma suna da yawa kwarai ruya minha fi sahihaini an ruwaito wasu daga cikin su a cikin bukhari da muslim fi sahihaini wa fi muslimin wato cikin muslimu bizzati wato zatin shi muslim a hadisin kasira akwai hadisai masu yawa wa min ha hadisi abi sayyid al-khudri a cikin hadisan akwai hadisin abu sayyid al-khudri al-mashhur wanda ya shahara hadisi ne na magana ceto annahu ya'ani yashfa'ur rasulu manzan Allah zai ceto fa yaqulu yace min minan nari man kana fi qalbihi mithqala dinarin min iman zan hitar daga wuta ta hanyar ceto wanda duk ya kasance cikin zuciyar shi akwai daidai da nauyin dinari na imani thumma misqalan nisfi dinarin sannan zan hitar da nemi ceton a hitar da wanda ke nauyin rabin dinari na imani min eh, eh, nisfi dinari min imani wato wanda ke da nauyin rabin dinari na imani thumma na watin sannan hau wanda ma ke da daidai da nauyin kwalkwandan dabino mun san kwalkwandan dabino thumma misqala zarratin min imani sannan kuma zan nemi ceton a hiddo wanda ke da daidai da nauyin zarra dan kiyashi dan karami da ya kankanta na imani in yana daidai dan kiyashi nan cikin zuciyar shi na imani a hiddo shi thumma man yamtaliku min al-imani adana adana sannan wanda ya mallaki wato daraja ta imani da ta zama kasan kasan kasa adana adana mithqal zaratin min imani an kai matuka wanda shine mahi kasan kasan kasan nauyin zarra na imani kenan ba za a baro duk wanda ke da dan wani sohane na imani ba kun gane ko kenan karshe sai an wayi gari wuta sai tsabagen kahirrai duk wanda zunubi ne ya kai ya gama kasance hito wani kuma tun ceton manzan Allah ya hiddo shi in aka hiddo wannan kuma a koma har akai a ce to aje duk wanda ke da wani abu ko kaka yake na imani a hiddo shi shikenan duk musulmi su hito wannan shine bambancin kahiri da musulmi roma ya wadda lazina kafiru musulmi na nan ne kafiri zai gurin da dai ya zan musulmi da ya hi mai kaga shi ma yau da ya hitar ga wuta gada bai dawo ciki ba bambancin kahiri da musulmi to mu'tazila da khawarija nan suka bambanta da ahlus sunna su sai suka tai akan cewa in kai zanibi ka je wata kai ma ba ka hita kenan sun kwatanta kai da kafirin da ne ba su bambanta tsakanin zunubi da kafirci ba mun bayanci wannan ko fallahu tabaraka wa ta'ala malam ya ci gaba ban kawo wannan hadisi inda ya ba imam al-bukhari cikin sahihu nashi ya zo da wannan hadisi kitab tauhidi babu qaulillahi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kenan eh, tafsirin suratul qiyama kenan asalin ayat suratul qiyama ce to nan cikin kitab tauhidi ma yayi mata ayat babi ya kawo shi Allah tabaraka wa ta'ala yukhrij muwahidi na min an-nar bima ma'ahum min al-imani Allah tabaraka wa ta'ala zai hitar da masu tauhidi daga wutar jahannama domin abin da suke tare da shi na imani walau kana adna misqal zarratin ko da zai zan mahi kasa ga nauyin zarra shi shi imanin ko da zai zan mahi kasa ga nauyin zarra wata rana Allah zai hiddo ka kama sabata zalika fil ahadith as-sahiha kamar da ya tabbata haka cikin hadisai ingantattu sai malai layace. wa yunkiru hadhihi shafa'ata al-khawarij wal mu'tazila wal rawafid wa ghayruhum min ahad ad-dalal yace da mu'tazilawa da da waninsu na cikin yan ma'abuta bata duk sun yi inkarin wannan ceto kaga nan kun bambanta kai da su wa ya sabatatun bil kitabi was sunna mala yace kuma ka wannan ceto ya tabbata a littafin Allah da sunnan manzo a wajen littafin Allah sai ayi wala na illa liman irtada mala'iku ba su iya ceton kowa sai ga wanda Allah yarda su ceto kina akwai ceton amma ga wanda Allah yarda kun gane to su kawarije kawai sai su kore ceton duka su yi amfani da ayoyin da ke kore ceto na shirka sai su game duka ma ceton babu wannan aya suratul anbiya aya ta 28 wa huna mala yace anan ta'allaqu bi umumati nan sai su karata da umumin ayoyi ta tanawar kuffara ayoyin da ke magana akan kafirai cewa ba su samun ceto wala tatanawalul mu'minina wanda ayoyin ba mu'mine suke nihi ba da kore ceto ya ni masalan wato min qabla an ya yau yawmin la bai'un fihi wala kullatin wala shafa'a da ka ambaci ku ciyar da dukiyoyin ku tun gabanin wani ne ya zo wanda ba ci ciniki ciki ba saye da sai da a cikin shi babu soyayya tsakaninka da wani ba ta hidda ka sannan babu ceto bai hidda ka kenan nan ana nihin kafirin da bai shirya da Allah ba ya yi imani to in ya je da kafirci to abuta shi da wani ba ta hidda shi abin da ya mallaka na dukiya bai hidda shi ba wani citan da zai hidda shi kafiri yake nihi na to sunan sai su ce ko musulmi kake in kai zunubi ka shiga cikin wannan to kaga wannan sai hitar ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai hitar ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul baqara ayat 254 wala yace ayatun kasiratun fi nafi shafa'ati anil kuffari ayoyi da yawa za ka gani cikin qur'ani masu irin wannan su ba. masu irin wannan bayani masu kore ceto daga kafirai fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kaga nan ma kafirai ake magana suka ce ceton masu ceto bai unhwanin su kaga ko sai da aka ce ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum min al musallina ba mu zan cikin masu sallah ba to wannan sai ka jawo wannan magana kuma ka aza ga masu sallah ba dai bane sai dai mai sallar radda yayi kawai kuma irin radda da Allah ke karba ba irin radda da kai ne zaka daddantar da shi ba suratul madassir aya ta 48 ta'allaka ahlul hawa'i yace yan bid'a yan san zuciya sun ratayu bi hadhihi umumati da wannan kalmomi umumai na cikin ga ayoyi wa tarkun nusus al mutawatira sun bar nassoshi mutawatirai min sunnati rasulullahi alaihi salatu salam na sunna wa manzan Allah alaihi salatu wassalam wa taraku ba'da nususil qur'ani sun bar wani sashe ma na ayoyin alqur'anin mai girma sun bar wani sashe allati dallat ala anna shafa'ata tahsulu lil mu'minina wanda ke nuni cewa lalle ceto zai tabbata ga muminai allazina yarda Allahu anhum wanda Allah ya yarda da su wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna kaga nan aya waga ta nuna ba a ceto ga kowa sai ga wanda Allah ya yarda da su a cece su ko to kenan kaga akwai ayoyin da suke magana akwai wa'anda za a ta da Allah ya yarda da su ba a gamewa duka eh, kori a game da ayoyin da ke magana kafirai suratul anbiya ayat 28 wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto bai amfani wurin Allah sai ga wanda ya ma izini ashe akwai wanda za a ma izini su yi ceto akwai wanda za a izini a cece suratul sabai ayat 23 kuna ganewa fal kuffaru la ya'zanu bi shafa'ati fihim kafirai Allah ba zai yi izini a cece su ba wala ya qabalu ha abadan ba zai karbi ceton su ba ha abada hatta inna ibrahim yashfa'u fi abihi hatta annabi ibrahim zai nemi ceton baba ne azar da ya mutu da kafirci fala tuqbal shafa'atuhu ba za a karɓa ceton shiga baba ne ba ibrahim abul anbiya'i ibrahim dan iyakar daraja shine uban annabawa wasu na mai lakabin iccen ya annabawa wadda ta yi rassa ya ba da 'ya'ya na annabawa wa ma lahu min manzalatin azimatin inda ku diba abin da ke gare na matsayi a wurin Allah mai girma khalilullahi shi masoyin Allah ne Allah ya dauke shi kalili din shi shafa fi abi zai ce tan baban shi dake kafiri fala tuqbal shafa'atuhu ba za a karba ceto ne ba saboda haka gehan kahirai ba rangwami amma gehan mumine akwai rangwami wannan shine bambanci tsakanin to shi yasa sai ka bi karantarwar manzon Allah da sahabbai da Qur'ani ya sabka a lokacin su sannan ka yi addini daidai in ba haka ba in ka ce ka fassara qur'ani da kanka ka yi aiki da shi da kanka ba ka magana ta ka ba to za ka bi daji ai hatta tukin to tsara to da komai in ba mu karbe shi ga gabanin mu ba kana ganin mu yi to mai kyau sai mun koyi yadda yake in ya so wani dare zami daga mu. komai da ka gani wannan zaman da kai koya maka shi ne akai in kai kwanci sai da aka yi zaman koya maka shi cin to sai da aka yi koya maka shi ana dan lallatsa ana sama ga baki ko ba haka nan bane yawwa to komi koya maka shi wannan bayan gari ma sai da aka koya maka to dan me zaka zaba ka dauki littafin Allah ka ce kai ba a koya maka hmm? ka yarda makiri ya koya ma kira ka yarda masa saki ya koya ma saka ka yarda masa saki ya koya ma saka amma ibada ka ce kai za ka koya ma kanka aika wannan akwai hauka walan nabi sallallahu alaihi wasallam shafa'atun khasatan faqat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wani ceto ke bantacce nashi fi abi talibin game da abi talib gehen kahire kenan ko yashfa'u fihi zai nemi tan abu talib wa huwa fi a'maqin nari abu talib na can cikin zurfin wuta fa yukhraju ila dahdahin min nari eh, min nari sai a yi kusa kusa da shi baki bakin tabkin wuta nan baki baki amma duk da haka takalman shi na tafasa har kwakwalwar shi na karba tun daga abin da ke karkashin takalmin shi har kwakwalwar shi ta tafasa take amma nan shi mai sauki saukin ta ne kai mutane mai shirya mu tsira daga wutan nan mu raba da san zuciya mu nemi tsira me ibada ta gaskiya wala tuqbalu fihim shafa'atu shafi'ina kafirai ba a karɓar ceton kowa dibi shi ma abi talib din dan wani abu ne haka aka yi bai hita duka ba yana nan ai sunan shi dai cikin wuta yake fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kafirai ceton mai ceto bai unhwanin su wala tuqbalu fihim shafa'atu shafi'ina ba za a karbi ceton masu ceto ba kamar yadda eh, gare su kamar yadda Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfane su ba su kafirai suratul mudassir aya ta 48 hadha fil kuffari wala ce to wannan kahirai ake ni wa amal mu'minuna amma su mu'minai Allah ce wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya azana Allahu liman ya sha'u wa yarda ce da yawa ke da mala'iku cikin sammai amma ceton su bai unhwanin kowa da komi sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya so kuma ya yarda da shi kaji akwai wanda za Allah zai so ya yarda da shi a cece shi kun gane ko ko wanda Allah zai so ya yarda da shi ya bashi ceto kenan ceton da aka kore gehen kahirai ne da kahirci suratul najmi aya ta 26 sannan wata Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini mun karanto ta ba suratul baqara aya ta 255 fa hadhihi wala ce to wannan to wannan ita ce ash-shafa'atu al-ma'zunu fiha ita ce cuto wadda aka yi izini a cikinta bil mu'minina game da mu'minai sabatatun bil kitabi wadda ta tabbata a qur'ani wa sabatatun bis sunnatil mutawatira wadda ta tabbata ta hanyar hadisan manzon Allah masu dimbin yawa kenan fa yashfa'ur rasulu wa ghayruhu fi rafa'i darajatil mu'minina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wannan shi na annabawa za su yi ceto wajen daga darajojin mu'minai cikin aljanna bayan sun shiga aljanna daga darajojin su wa fi adam idkhalihim nara za su yi ceto a cikin ka sanya wasu a cikin wuta su sami tsira wa fi ikhrajihim minha kuma za su ceci wasu mumunan a yadda su daga wutar da suka rige suka shiga kama zakarna salafan kama yadda muka ambata tun baya wa kama da fil ahadith kama yadda ya zo cikin hadisai muna ganewa fa hadhihi yu'minu biha ahlus sunnah wannan dukkan shi ahlus sunnah sun yi imani da shi wa aslun min usulihim wannan asali ne daga cikin usuli ɗinsu yukhalifuna fi zalika ahlal ahwa'i cikin wannan suna saba ma yan san zuciya yan bid'a muna da kawariji war rawafid wa ahlul batili suna saba ma yan san zuciya yan bid'a bangaren kawariji da rawafid shi'a da ahlul batili duk yan biyan mazhabi wato na ƙarya na banna batacci min kenan bayaniya ce wajibu alal mumini yana zama wajibi akan mumini yayi imani bizalika da wannan duka an yu'mina wai saddiku ya yi imani da wannan duka sannan kuma ya gaskata wannan duka wai jiba alal mumini bi zalika an yumina wai saddiku yana zama wajibi akan mumini game da wannan ya yi imani kuma ya gaskata to mun yi imani mun gaskata sai rujin dajjali wanga duk abubuwa ne bambance wurare gaba gaba ce inda ke da bambanci tsakanin yan bid'a da yan sunna nan ne ake bambanci tsakanin yan bid'a da yan sunna khurujid dajjal imam ahmad ya ce wal imanu daga cikin asalin daga asali daga cikin usul ahli sunna akwai wal imanu anna al masiha ad dajjala kharijun makatubun baina ainihi kafirun dan imani da cewa masihi dajjala zai bayyana a ƙarshen duniya yana rubuce tsakanin idan shi da lafazin kafirun haka yake rubuce wal ahadithu allati ja'at fihi da yin imani da hadisan da wato suka zo game da al'amarin dajjal kenan wal imanu annal masiha dajjala kharijun maktum bayna ainihi kafir sai ce wal ahadisa ya yi arfi ga annako ko ayi mai wal ahadisa wal ahadisa allati ja'at fihi wal imanu bi anna zalika ka'in da yin imani da cewa hakan gadin za ta faru zai kasance to imam ahmad ya gama fakara tai ko sai shakar biyu ya ce to a sharhu ga sharhi wa hadha ja'at fihi ahadithun sahihatun kasiratin wasalat ila darajatit tawatir a cikin wannan gaba ta imani da dijjal zai hito karshen zamani hadisai sun zo ingantattu masu yawa wanda sun kai darajar tawatiri fi kurujin dajjal wa fi nuzuli isa a cikin cewa dijjal zai hito karshen zamani wa fi nuzuli isa kuma a cikin cewa annabi isa zai sabko dan maryama shi ma hadisai sun zo a hadisun kafiratun hadisai da yawa sun zo wanda sun kai haddin tawatiri su ma wa minha ma hu fi salatikum daga cikin abin da shahi gaskata cewa jar zai sabkar daga cikin hadisai akwai abin da kuna karanta shi ma ma taquluna ma hu fi salatikum akwai abin da kuna karanta shi a cikin sallah fi kulli yau fi kulli yawmin cikin kowane yini shine karshen sallah cikin tahiya kuna cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnati almasih ad-dajjal ya Allah ina neman tsaronka daga azabar kabari ina neman tsaronka daga azabar wuta ina neman tsaronka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa ina neman tsaronka daga sharrin fitinar masihi dajjal kaga wannan muna karanta shi kullum takarijin wanga hadisi ya gabata ba shakarabi iya ce ba'dun nasi yunkiru khuruj dajjal ma al-asaf shadid wasu daga cikin mutane ma'ana wasu daga cikin malamai yan bid'a suna inkarin wato hitawar dajjal karshen zamani tare da abin bakin ciki mai tsanani nan ma cikin mu wanda ke ce ma kansu ahli sunna sai ka sai ka shi wani kawai yayi inkarin wannan abu sai ka ce to nan wata gaba ka ta kare ta sunna wa yaquluna sai su dole cewa na ta'awwalu tawilatin ومن أقرب التاويلات ناس في هذا الأثر يقولون إن الدجال ليس شخصا yace sai سنة in suna cewa za su la ma'anar dajjal da wata ma'ana daban yana daga cikin mahi bakon tawilin da suke wasu mutane a cikin wannan zamani wasu malamai sai da dole cewa shi dajjal ba wai mutum ne haka yadda za ka ganin mutum ba wala isa shakazan shi ma annabi isa ba wai mutum ne zai bayyana haka mutum ba wannan ma hanyar ita ce yan ahmadiyya suka bi suka ce isa ba shine zai dawo ba ya mutu kamar yadda annaba suka mutu bai dawowa wannan masili isa ne zai dawo shine eh, annabansa na karya ahmadu gulam sai suke cewa inda ma huwa ittijahur ruhiyyin wa ittijahun madiyin kawai wani tsari ne na duniya za a canza kawai shine ake nihi da dajjal shine ake nihi da dawo annabi isa fa ittijahu almadi utlika al dajjal wa tijahu ruhi shi kuma utlika ala isa to nan ko da za a ɗauka cewa misali turawa yanzu a yi daukar su a bisa ma'anar dajjal to sai a sa su cikin dajjalawa da wani hadisi ya zo ya nuna za a samu dajjalawa da suka kai talatin ne ya zama annahu nabiyin wani hadisin ya zo haka wani hadisi ya faɗi adadin talatin wani ya faɗi wani adadin da ba wannan ba wanda za su da'awa annabawan ƙarya wanda yake malamai duk sai da suka jera su duk sai da aka same su wasu tun zamanin annabi misali matar kazzab ya fara cewa shi annabi ne wasu zamanin halifancin wato eh, sauran halifofi da suka biyo baya mun gane ko to su kenan shi eh, duk wanda zai karkatar da mutane ga addinin shi a ce mishi dujjal amma dujjal oga kwata-kwata babban shi yana nan zai zo kenan wata ma'ana da za a bada a ce kamar turawa suna hurhura mutane addinin su kenan nau'i ne na yan koren dajjal ba su ne dajjal din kwata-kwata ba ko kun gane yawa kenan wal ahadisu mutawatira fi dajjali hadisai sun zo mutawatire game da hitawar dajjal wa fi nuzuli isa alaihi salatu wassalam kama sayati kamar da zai zo nan yace al ahadisu kasiratun minha hadisu ibn umara wa anasin wa huzaifata wa bin mas'udin wa bi huraira Wannan hadisi sun zo da maganar wato bayyana dujjal da saukar dan isa dan maryam hazihi ahadisun fi sahihi muslim wanga hadisai za ka same su a cikin sahihi muslim fi khuruj dajjal wajen hitawar dajjal wa anna kulla nabiyyin hazzara min hadha dajjal kowane annabi wato ya tsoratar da al'umma shi game da wannan dajjal kenan magana dajjal ba zai take ba ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara ta ba kowane annabi tun farkon annaba sai ya tsoratar da al'umma shi dajjal wa hazzara minhu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'umma shi ya tsawatar da su game da su dauki matakai game da dajjal kun gane ko wa qala yace inni unzirkumuhu ni zan galgade ku game da shi wa saqulu lakum shay'an ma qalahu adin qabli kuma zan gaya muku wata magana game da dajjal wadda ba wani gabani na daga cikin annaba da ya faɗi ta ga al'ummar shi innahu awar al-aini al-yumna idan shi na dama ba ya gani kun gane ko kaga ya bada wata alama ta dajjal kenan ya hito ce ma shi Allah ne za a ganshi da ido ɗaya zai ce to Allah bai da ido ɗaya <laughs> mun gane ko wa qala yawa ya ci gaba da cewa wa yakhruju ma'ahu jannatun wa ma'ahu narun dajjal zai bayyana dauke da aljanna da wuta naharin min narin wa naharin min aljanna da korama ta wuta da korama ta aljanna fi ma yaba julin na cikin abin da ke bayyana ga mutane wal waqi'u ana nahar aljannati abin da ke tabbace shine ita korama da aka danganta ga aljanna narin ita ce wuta wa naharan nari ita kuma wannan korama ta wuta jannatu ita ce aljanna kun gane ko fa amar kenan wannan dai na nuna shi dan dan sihiri ne dan dabo ne kawai dan dabo ne dan fuwan nayi ne fa amar rasul alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci izara almuminan nahar allazi yatara'a lin nasi annahu narin an yashriba minhu manzo Allah umurci mumini cewa in ya ga koramar da ke bayyana ga mutane ita ce wuta to ya sha daga gare ta ya tatihu ra'sahu kawai ya dage kan shi eh, wa ya game da ainihi rumce idan shi wa ya sharba minhu kawai ya shafa innahu bari da shi an ruwa mai sanyi ba shine wutar ba wal jannatu allati tatarra alin nasi ita kuma aljanna da ke bayyana ga mutane kamar ita ce aljanna annaha narin wal iyaz billah ita awuta kenan dujal makariyaci ne dan yaudaran mutane ne halaka su ga addinin su wa eh, qala sallallahu alaihi wasallam inni la'alam bima ma'ad dajjal minhu yace ni na hidijjal sanin abin da zai zo ma mutane da shi wannan hadisin wancan na sama innahu a awar al'ayin al-yumna bukhari ya tada shi cikin sayyuna fil fitani kitab al-fitani babu zikr dajjal shi kuma